shugaban ƙasar mawakata kenan duk wanda zai baka asirance ke baka duk ai kai ne dan hassada eh dan riya dan bakin ciki mugun ma mugun dan bakin ciki ma kai in ba in banda wawa wawa kake da kiki dan mahaukaciya kamurawa wai wai yana magana wai a fito wai in idan rara zai wai shi ma rara ana bashi idan an bashi to in banda kake da kiki shi rana shi kadai ne shi kuma ya yi ma mutum dubu goma ta ya za ka haɗa wanda aka wanda ya je ya bamu mutum ɗaya kyauta da wanda ya je ya bamu mutum dubu goma to wallahi bari ka jiya ba wai mutum dubu goma ba ko da mutum ɗari ya bama wallahi dole abin nan sai ya fita kuma abin da nake so ka gane har yanzu wallahi rara bai hito ya nuna cewa wai ci ya bamu mutane kyauta ba kuma ba yayi ne don eh, eh, eh, ya nuna cewa eh yana da ko a'a taimako ne kai ba za ka iya ba wani naka bai iyawa ɗan gidanku gaba ɗaya har ubanka ba uban da zai iya suka iya taimaka ma wai wani ya taimaka ma wani ka zo kana kushewa kana hasada da bakin ciki wallahi haka za ka kare kuma idan baka canza rayuwa ba na rantse da Allah lahira ma a wutar jahannama za ka dawwama dan wahala ka zo kana da zagin mutum ina ruwanka kai ba za ka iya ba an yi abin alkhairi kai shuru idan ba za ka iya sa albarka ba ka gode to su waɗanda aka yi don su kuma sun gode kuma sun ji daɗi mhm. Allah shi